جزاء من ربك عطاء حسابا duk wannan abubuwa suna daga cikin abin da Allah ya basu kyauta da baiwa isasshiya